sallallahu alaihi wasallam wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin littafin askari fatahul jawad muna shahi na 452 muna cikin kitabul mawarisi muna cikin izama ta sani ko so ina muka kwana wa illam yarisul awwala aw yarsulahu bi ghairi ma'ana ma'ana al-awwali ufridat siham al-thani min al-awwali fa in qasamat alaihim faqad sahata min al-ula an gane ko to idan na biyan mutu ba a raba raban na farko ba to waɗannan magadan in ba su gado ne shi wannan na farkon kamar yadda suke gado na farko ko kuma suna gado ne amma ba da ma'ana irin ta na farko ba to uhuridat sai a kadaitar da sihamar sani rabon na biyu minal awwali daga na farko to fa inin kasamat in ta rabu alaihim ga su magada bakar sahata minal ula ta inganta daga farin na farko in an yi haka fala amala babu aiki to yanzu kamin mutu karatu dole wannan matsala tana da misali wato misalinta shi ke ne mai fata ya ambace shi wato a nan wato kamar mutum mai mutuwa ya mutu ya baɗa da ɗaya matsala daga nawa daga uku ɗaya da ɗaya to yan aka kasa uku nawa za a ba ɗa nawa za a ba ɗaya za a ba ɗaya ɗaya ko to ana nan ana nan sai Allah yawa wannan ɗan cikawa muna tare da kuwa sai Allah ya wa ɗan nan cikawa da ya mutu shi wannan ɗa yana da kaso na biyu ko ba kaso biyu gare shi ba to sai ya ba ƴan uwa tai ya ba aminai ya uwa ta wace eh wannan ɗaya abokin gado ne ko to sai kuma ba ammi to in ga ku karanta shi nassin sai ku ce wa illam yarisul awwala aw yarisulahu bi ghairi ma'ana al-awwali wurat istihama sani min al-awwali fa in qasama alayhi fa qarsa hatta min al-ula yanzu da ya mutu ya ba uwa ta ba ammi kaso nai da zai ɗauka ga rabon ubansu mina na annaci to ka gaba a koma na aiki da an ka buga uku duka ita shi wannan ɗaya ya uwa ta ta ɗauki gudanta ba saura biyu nashi ba to biyu ɗin ga nashi sai ta ɗauki guda amin ga ɗauki guda bakar hata an gane karatun wa illa nazarta wa in wafaqa tarikatu da darabta waqqa saniya in ko bai yi ba to ka duba kai mallan in tarika ta yi muwafaka ga matsala ta yi amma kuma aiki bai kare ba da rabta sai ka bugi wabka wabkin asaniya ta biyu to shi ko ina misali mai mutuwa ta mutu mace ta sai ta ban mijinta ta ba ubanta ta ba uwarta ta ban mijinta ta ba ubanta ta ba uwarta muna tare da kuwa to ana kururo a raba gado sai mijin ya mutu shi ko mijin da ya mutu sai ba ɗanai namiji ba ɗaya mace muna tare da ku lokacin da shi mai mutuwa ya mutu mai mutuwa ta mutu tabban miji tabba uba tabba uwa matsala daga nawa eh daga shida ko to aba miji nawa eh to aba aba uba nawa aba uwa nawa eh aba ta guda ko ba kai gaggawa ba eh kaya gaugawa in an ka buga shidda wani kunka wadda matsala haka take amma abin da za a yi shi miji farilla ya kai ko ba haka ba sai a bashi uku ko ba uku a nahi ba ba saura uku ba sai a ba uba guda kana ji ko in an ka bashi guda sai a ba uwa guda saura mi sai a ce rufin tsokashe shi awo daidai kuke illa illa gauga dai kai ka miƙa mai dutse eh eh a ai asibi na nan eh don yanzu ita uwa in in dan ta mutu ko ɗiyarta bai haihuwa mita kaso eh a dan ta ya mutu bai da da bai da diya diyanta ba su ƙididdugu ba eh madalla to sulusi na wanga Eh, don haka tun da shi uba shi mami ya kaso eh. to tun da uwa na ta san sulusi shi ma sulusi shi kaso to in an ka raba an ka ba miji uku to sai a ce shi uba shi ma ya ɗauki guda da tibi ya ɗauki guda ce ke uwa ɗauki guda na aka daidaita ta ga an ba mijinta guda ita ma ta ɗauki guda sai a ce to ga guda ya rage sai a ce to ya yi ki ƙarfi sai a mika mai mun gane karatun to kamin araba a buga haka sai miji ya mutu to shi ko miji da ya mutu sai baɗi ya ta ɗanai to matsala na nan warta ke in an ka buga shidda an ka ba uba guda an ka ba uwa guda an ka ce uba ya ɗauki guda ba sauran uku na namiji ba sai a ce ɗana ya ɗauki biyu ya ta ɗauki guda فلا عمل وفي عمل تشين هاتي وإلا دربت الثانية في الأولى ومن له شيء من الأولى هذا هو مدروبا في الثانية أو في وقتها تكوكما أتكين أبنن وإلا دربت الثانية في الأولى كو تشيكم وأنن ينادي مثالي Allah yawa mutum cikawa ya baɗiya ne maza biyu ya baɗiya ne mata biyu ɗiya ne maza biyu ɗiya ne mata biyu matsala daga nawa daga shidda ko a ba ɗiya maza nawa nawa a ba ɗiya mata nawa nawa duk ta ne to ba a raba ba sai guda ya mutu cikin ɗiyar shi ko da ya mutu ya bar ɗiya da ɗa ɗiya sai da ɗa ne ya bari to matsala daga nawa <laughs> matsala daga shidda mun gane karatun amma sai mu ɗauko rabon nan na sai mu bugi shidda mu ce jahafiya sha takwas shidda uku nawa gare su shidda shidda gida uku ne ce nawa gare su sha takwas ko to lokacin da an ka raba shidda nawa an ka ba diyanai mata to zuwa ba su uku uku lokacin da an ka raba shidda nawa an ka ba diyanai maza to yanzu bari mu ba ɗaya ne guda wanda ya rage mu ba shi da shi shida ɗin ga su kuma ɗiyar ga tashi da ɗani sai mu ba ɗaya ne hudu mu ba ɗaya sai biyu sai ne wa illa darabta salati bil ula wa man lahu shay'un min al ula ahazahu madaruban fi thaniya aw fi waqiha wannan kafin saura kaɗan a iya rece alhamdulillah saura kaɗan saura haka kaɗan malayin sha'u tun da kace a isuwa bari mu dawo mu ɗan ya jaraba a baya mu kwana nan Allah kai mana rayuwa ko ga malayin sha'u da ke Allah ganar da mu alaikum salam hmm. uku da aka buga nawa a kanin ɗiya eh? a'a <laughs> a'a ɗiya da ɗa Wadanda aka san nasu rabo shi hito nawa a rabonsu to mu sai karatu sai na namu abin jiya ya shi kan jiya wadda ta lulu min ko? wani rudin rihin an kai kan ko?